This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na daren yau Litinin 15 ga watan Yulin 2024. bayan labaran duniya za a ji mahangar wani tsohon jakadan najeriya a amurka a game da harin yunkurin kashe ɗan takarar jam'iyyar republicans da aka yi za kuma a ji cewa wata babbar kotu a jihar kano ta sake tabbatar da halarcin sarki muhammadu sunusu na biyu a matsayin sarkin kano tare da haramtawa sarki aminu ado bayero da sauran sarakunan da gwamnatin abba kabir yusuf ta rushe masarautunsu ayyana kansu a matsayin sarakunan kano daga bisani kuma za mu kawo muku shirin 'yan kasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar sai kuma labaran wasanni daga nan washington dc amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Donald Trump ya zaɓi sanata JD Vance na jihar Ohio a matsayin abokin takararsa na jam'iyyar Republican. Vance ya zama mashahuri a ƙasar bayan rubuta tarihinsa na Hale Billy Energy Vance ya kasance babban abokin adawa Trump a lokacin zaben shugaban kasa na 2016, amma ya sauya matsayarsa yana mai cewa ayyukan Trump a ofis sun tabbatar masa ba daidai yake ba. Vance ya samu nasara a yunkurinsa na neman kujerar majalisar dattijai a shekarar 2022, inda ya samu goyon bayan Trump. a yanzu ban su mai biyayya ne ga Trump wanda ke kalubalanta sahihancin tuhumar laifuka da hukunce-hukuncen da ake wa Trump da kuma aya tambaya kan sakamakon zaben shekarar 2020. A ɗaya bangaren kuma yau litinin ne wani alkalin ƙasar Amurka ya yi watsi da ƙarar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ake zarginsa da ɓoye ɗaruruwan takardun tsaron ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a gidansa da ke gaɓar tekun Florida a lokacin da ya bar mulki a shekarar 2021. wannan nasara ce mai ban mamaki ga trump a shari'a yayin da 'yan jam'iyyar republican ke shirin gabatar da shi a hukumance a matsayin ɗan takararsa na shugaban ƙasa a shekarar 2024 kwanaki kaɗan bayan tsallake rijiya da baya mai shari'a elin Canon, wadda trump ya naɗa ta yi watsi da shari'a takardun wanda galibi ana ɗaukarsa a matsayin mafi ƙarfi na tuhume-tuhume hudu da ba a taɓa ganin irinsa ba akan trump a cikin watanni goma sha shida da suka gabata bisa hujjar cewa an naɗa lauya na musamman na ma'aikatar shari'a jack smith ba ta hanyar ta dace ba da kuma cewa majalisar ba ta yi zaɓe ba na musamman ba don tallafawa binciken labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun faɗi yau litinin cewa wani ɗan kuna bakin wake ya tuka wata mota ɗauke da mai a cikin a wani sansanin soji sannan wasu mahara ɗauke da makamai suka kutsa cikinta wanda ya sanadin mutuwar akalla soji uku tare da jikkata wasu goma sha biyu. Harin da aka kai kafin wayewar gari ya faru ne a garin Borno da ke lardin Kaiba Fatunkwa mai iyaka da Afghanistan. Jami'an 'yan sandan yankin da shaidun ganye da isan bayyana cewa tsananin karfin fashewar ya kuma tarwatsa gidajen fararen hula da ke kusa da wurin tare da jikkata akalla mutane shida. majiyoyin tsaro sun shaida murya amurka cewa sojojin pakistan sun yi gaggawar ritsa maharan a wani bangare na ginin inda sai kashe hudu daga cikinsu a wani kazamin faɗan da ya biyo baya sun ce kwamandojin sojin na gundumar na ayyukan share fagi don kawar da barazana da kuma tsaron gidan gaba daya. daga karshe hukumar bayar da agajin gaggawa ta afirka ta kudu ta ce ma'aikatan kashe gobara shirin ne suka mutu sakamakon gobarar daji a lardin kwazulu natal da ke gabashin kasar sannan wasu biyu na cikin mawuyacin hali hukumomin ƙasar sun faɗi yau litinin cewa suna zargin cewa watakila mafarauta ne suka tayar da gobarar a ranar lahadin ta gabata da nufin kama dabbobi domin kashe su mai magana da yan hukumar bada agajin gaggawa ta ce ma'aikatan kashe gobara uku ne suka mutu a wurin da gobara ta tashi a kusa da birnin Boston mai tazarar kilomita 130 daga cikin birnin Durban da ke gabar tekun gabashin kasar. Wasu ma'aikatan kashe gobara uku sun mutu jim kaɗan bayan an kwantar da su a asibiti. An kashe wasu mutane bakwai a wasu gobarar daji a lardin a cikin makon da ya gabata. a gaida sarfilo hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu yayin da ake ci gaba da gangamin yakin neman zaɓe a nan amurka inda tsohon shugaba kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump ya tsallake rijiya da baya lokacin da aka yi yunkurin harbe shi muryar amurka ta tattauna da wani tsohon jakadar najeriya a amurka ambasada suleiman dahiru don ya bayyana ra'ayin shi akan wannan al'amari da irin tasirin da yake ganin zai yi a zaben amurka na watan nuwamban bana sai ya ce wannan abu da ya faru wasu za su kara son shi wasu za su kara rashin kaunan shi duk da cewa shi aka kai wa hari an kai harin da ba ana so a kashe shi ne a yi da ba a kashe shi ba mhm. don haka wayanda suka yi niyan su kashe shi ba za su fasa ba idan muka yi la'akari da wanda hukuma ta kama da laifin kai wannan hari matashi dan shekaru ashirin eh. kuma dan jam'iyyar republican din na trump wanda yake zaune kamar sa'a daya daga inda aka bin ya faru to sai dai kuma an ce ya ba da eh. gudunmawa ga jam'iyyar democrat yaya kake kallon al'amarin eh. cewa wanda ya kai mishi hari dan jam'iyyar shi ne to ai wato koda kana jam'iyya in ka ga dan takarar jam'iyya baya yin abin da ya kamata ba wai za ka fita daga cikin jam'iyyan ba mm-hmm. amma ba za ka so wannan ɗan takarar ya ci gaba ba mhm. abin da ya faru kenan shi wanda aka dan shekara ashirin ko da shike an kashe shi dan eh, republican party ne amma bai amince da aƙidan eh, siyasar donald trump ba ni a gani na ya fi son da wani ne ya fito tsayawa to maganin cewa ya yi gudumawa wa democratic party ana yin haka a ko'ina in kana jin ɗan takara na jam'iyya wanda ba naka ba mhm. amma kana gani zai biya bukata wa mutane mhm. za ka iya mara mashi baya ba tare da ka mara wa baya wa wanda jam'iyyar da kake bi ba mhm. ni na gani abin da ya faru kuma ni a gani na ko a ina a duniya ya kamata mutane su bi ra'ayinsu ɗan takara zai biya musu bukata ko ba zai biya musu bukata ba in aka dubi zaɓe da aka yi a ingila kwanakin nan ko menene ya tafi daidai a halin gaskiya amerika a dame take akan ba a son donald trump sannan kuma democratic party manyan su sun fito ba su son joe biden cewa ya tsufa sannan kuma yana maganganu wanda ba kai ba republican party ba wai suna son donald trump ba amma suna tsoro a republic democratic party ba a son joe biden ana gani in ba ba mai da hankali ba a dalilin nacewan shi tsaya za a kada democratic party mm-hmm. shi ba da niyan ya sauka ya ce sai dai allah ya faɗa mishi ya sauka amma in ba allah ne ya faɗa mishi ba shi zai tsaya a wannan zaɓen to ya sa zaɓe in aka zo yi ina gani yawancin mutanen amerika ma watakila ba za su fito su yi zaɓen ba ambassador suleiman dahir kenan a wata tattaunawar da na yi da shi ta wayar tarho daga batun siyasar amurka za mu taɓo batun takaddamar masarautar kano da ke arewa maso yammacin najeriya a ci gaba da takaddamar masarautun kano a yau litinin ne wata babbar kotun jihar kano ta umarci sarakunan nan guda biyar da gwamnatin jihar ta tuɓewa rawani a cikin watan mayu cewa su miƙa dukkanin kadarori da kayayyakin tarihin sarauta da ke hannunsu bayan da ta bayyana sahihancin dokar rusa masarautun da majalisar dokokin jihar ta yi mahmud ibrahim kwari ina ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a zaman kotun na litinin dinnan karkashin jagorancin mai shari'a amina adamu aliyu babbar kotun kanan ta umarci sarakunan kano da bici da karaye da gaya da kuma rano da gwamnatin kano ta sauke su daina ayyana kansu a waɗannan mukamai tana mai tabbatar da ingancin dawo da sarki sanusi na biyu kan karagar mulki da gwamnatin kano ta yi gwamnatin jihar kano da majalisar dokokin jihar ne suka gabatar da karar a gaban kotun barista ibrahim isa wangida shine ya wakilci kwamishinan shari'a na kano a zauren kotun kotu a cikin hikimata ta sake ba da odar da cewar a yau duk waɗancan eh, sarakuna guda biyar da eh, gwamnatin jihar kano ta kora su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama duka ta masarautar jihar kano ce kuma ta gwamnatin jihar kano ce saboda kotu ta yi odar da su dawo da su musamman shi wato eh, na farko wato shi aminu ado bayero akwai abubuwan da yawa da muke nema a hannunsa akwai masu akwai takalmi akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su sai dai lauyan da ya wakilci bangaren sarakunan kano da karaye da rano da bici da kuma gaya barista hassan tanko kyaure ya bayyana rashin gamsuwa da wannan hukunci muka gaya wa kotu cewar wannan doka da aka yi ba ka'idojin da tsarin mulki ya tanada ba domin abin da suka yi na rana 21 da ranar 22 da ranar 23 na watan mayu karanta wannan doka da aka yi da gabatar da ita a majalisa an ba abu ka'ida ba saboda ya kamata a ji ra'ayin jama'a ba a yi wannan ba sannan kuma a cikin zaman da aka yi ba a samu majority na yawan adadin da ya kamata a samu na 'yan majalisa ba na riga na gaya kotu cewar muna son ta bamu kwafin wannan hukunci da ta yi da kwafin shari'a don mu ɗauki mataki na gaba shine fil. Wannan dai za a iya cewa ya ci karo da hukuncin da babbar kotun tarayya da ke Kano ta zartar kimanin makonni hudu da suka gabata wadda ta soke rattaba hannu a kan sabuwar dokar masarautu da gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya yi tana mai cewa dawo da sarki Muhammadu Sanusi na biyu haramtaccen al'amari ne. barista ibrahim cedi na kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano na cewa tun da wannan hukunci na babbar kotun tarayya yana tsaye ba tare da kotun afil ta jingine shi ba ko kuma ita kotun tarayyar da kanta ta soke shi ba za mu iya cewa akwai alamu na an samu hukunci masu cin karo da juna a nan an samu irin haka kotun afil ce dai take da iko da za ta sai hantar da wanda yake ingantacce a ciki sai dai al'ummar jihar kano na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan takaddama da ta shiga wata na uku da farawa sunana mala idris mai sana'ar pos to a gaskiya ni dai a ra'ayina na fi samun natsuwa da bangaren su amina ado da sauran masarautu saboda ko ba komai kaga ci gaba ne wayannan masarautun rushe su kaman ci baya ne a ga al'ummar kano sunana ismail sa'id To alhamdulillah muna ƙara godewa Allah kuma muna godewa wannan kocin da ta dawo bana da martabar masarautar Kano ta dawo gida ɗaya. Dama yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka zaɓi wannan gwamnatin. Alruwani mai ruwa da lemu. Gaskiya ni a ra'ayina ban ji daɗin hukuncin nan da kotu ta yankewa saboda ni a ra'ayina na so a ce su waɗannan sarakunan guda hudu sun ci gaba da gudanar da mulkin su don kawo jihar Kano zaman lafiya. Sunana Bala na Majema. Ya kamata mu mu san wane ne sarkin mu. Waccan kotun ta zo ta damalmala wa mutane lissafi, wannan ma ta zo ta damalmala wa mutane lissafi. Ni gaba ɗaya wai me yasa ma 'yan siyasa suka shiga cikin masarauta ne. 'Yan siyasa su fita daga sabgar sarauta. In za a yi sulhu muna goyon baya, amma dai 'yan siyasa su fita daga sabgar sarauta. Wannan hukunci dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake dakon fara sauraron ɗaukar ƙarar da gwamnatin Kano ta yi a kan hukuncin babbar kotun tarayya ta Kano wadda hakan ke alamta cewa wannan takaddama ta masarautun Kano ka iya danganawa da kotun kolin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida na kwari da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da 31. duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a adireshinmu a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba 'yan kasa da hukuma ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mayin wannan la'anan ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin Malam Garba nan in ka kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa yaran mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukansu ya yi yawa sosai primary health care asibiti wanda aka ba mu tun zamanin barde tun zamanin gongola state staff babu kayan aiki babu duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba al'ummar karamar hukumar ardo kula a jihar taraba ta arewa maso gabashin najeriya najeriya ne suke korafi kan rashin ababen bunƙasa walwala da ci gaban mazauna yankin kuma wannan shine batunmu na yau a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masu ware watakila la'akari da yadda sha'anin gaban rayuwar ɗan adam ke tafiyar hawainiya a ƙasashe masu tasowa saboda rashin samar da ababen da suke zama ginshiƙar rayuwar bani adama ya sanya majalisar ɗinkin duniya samar da wani daftarin wanzar da ci gaba mai ɗorewa a shekara ta 2015 kuma kusan dukkanin kasashen duniya suka rattabawa hannu bisa alkawarin cewa za su aiwatar da shi gwargwadon iko najeriya na cikin jerin kasashen da suka sanya wa wancan daftari hannu kuma kafin haka ma bayan kasar ta kama tafarkin demokaradiyya babu katsewa bana shekaru 25 da suka gabata 'yan siyasar kasar suke alkawarin samar da ababen inganta rayuwar 'yan kasar musamman ta fuskar kiwon lafiya ilimi lantarki hanyoyi da gadoji da za su sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da kuma uwa uba raya noma da kiwo sai dai har yanzu 'yan najeriya da dama na fama da kamfa ko ma rashin waɗancan ababe a birane da karkara na ƙasar ta najeriya al'ummar garin ardokola mai nisan kilomita ƙasa da goma daga jalingo shalkwatar jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya na fama da irin waɗannan matsaloli na ababen rayuwa daban-daban eh, kana magana da hakimin ardokola ne mai suna alhaji yusuf abubakar muna da matsaloli da yawa kamar resin zaman lafiya na irin masu daji da kuma resin hanya daga jalingo zuwa ardokola da kuma makaranta na gwamnati na secondary school bamu da shi sai na community ne kawai eh, wannan matsalan hanyar mu kogi babban kogin malam garba nan ya in ka kogin ta kawo dai yana cin mutane da yawa amma muna da kwale-kwale kam wani lokaci kwale-kwale na juya mutum a ruwa yara mu masu zuwa makarantar masu na nan sun rasa rayukansu ya yi yawa sosai muna nema wannan gwamnati ya taimaka mana ya share mana hawa ya mana gada eh, kogin malam garba zuwa har dokula mai mu samu saukin rayuwa an ji kayi maganar ilimi kuma wanda kace shi ma batun ilimi yana ci muku tuwa a wannan yanki naku ilimi dai muna da firamare tun 1975 aka kafa mana primary school har zuwa yanzu mu dai ba mu samu secondary na award din na ardo kulan gaba ke daya ba mu samu secondary na gwamnati ba sai community community kuma lokacin da wannan mutanen daji suka addabe mu mutane sun wase yanzu ma makarantar ma ba mutane muna nema dai gwamnati ta sa hannu ta karba mana wannan makarantar a nemi yaran da aka tura cikin gari a lokacin da wannan eh, masu daji suka fafakare mu mm, wato yan ta'adda ke yan ta'adda mm. eh, mu samu eh, mu ma mu ci moriyan gwamnati ta wannan gefen ta ilimin din baya ga ababen da hakimin wannan lardi ya bayyana wasu daga cikin mazauna garin sun yi karin haske akan wasu matsaloli da suka ce suna ci musu tuwo a kwarya. ni ne mai suna jacob jacquin daga karamar hukumar arɗa a rashin zaman lafiya wato insecurity da muka samu mun san cewa lalle mutane sun ji jiki gaskiya abubuwan da aka dan noma na daidai a ci abinci mutane sun dauka sun zo sun dauki gida a gari lokacin da kinafa suka wargaza mutane da da rana za a hau mashin a zuwa ɗebe ko a tafi da to Allah ya taimaka an dan samu dan sayida kaɗan gwamna ya taimaka an dan samu maharba sun koma yanzu masalolin da muke fama da shi ɗiɗi ne gurin kwanciya kamar da mutane suke fama ɗin nan babu mu daga jalingo a nan bakin kogi waya hamsin zai kai ardo kolahud zai kai mana wuta polwaya hamsin daga jalingo ko amma ko da a ce dan sola nan dai a bamu mu dan samu haske ma babu dan hmm. sola din man da aka kawo guda takwas ne fadin arɗokola gaba daya duniya fa ta waye su san cewa abinda suke zuba mana nan mu ma muna nan muna lissafi muna kalla muna jira ne ran da su ma za su dawo mazaban su ba mu san da wani magana za su yi mana ba da wani yare za su yi magana su gane mu gane ba ah, kana magana da honorable stephen ardo akwai primary primary waɗanda suka wawwasai haka nan suka rurushe ba su da yara ma ba su da wurin zama a wurin amma idan in gwamnati ta waiwaye mu in kuma an ba mu shikeken security lalle eh, al'umman mu yaran mu za su koma su je su yi karatu yanzu babban tsoron mu shine damina ta kama yanzu yana zama mana da damuwa kada wani lokaci kaga kogi zai kwanta ya hana yaran din zuwa karatu muna da primary health healthcare asibiti wanda aka bamu tun zamanin barde tun zamanin gongola state staff babu kayan aiki babu wayansu abubuwan da ya kamata eh, asibitin din ta samu na magunguna da sauransu saboda da mantenin wancan community da ba su iya fita da nisa ba ko aifuwa ya tashi ko gaggawa ko eh, wani abu ya faru tun da mutane ne suke zaune a kauye ya kamata asibiti yana kusa da su domin a kula da lafiyansu abubakar malam suna nan da yawa kawai duka da an so ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Kwaɗe al'ummar Arɗo Kula sun bayyana ƙalubale da dama da suke fuskanta amma batun ilimi ne kawai hukumomin jihar ta taraba suka yi martani a kai sunana idris goje permanent secretary na ministry of education taraba state akwai makarantu da yawa da muka karba a wurin community don mu muyi managing ishi da kyau yanzu dai mun karba makarantu ya kai kusan talatin yanzu waɗannan community na harba kwala wani ne alkawari za ka yi musu domin ganin wani al'amari haka eh magana alkawarin ɗaya ne sai su zo ministry in suka zo ministry za su rubuta application na take over na community school in suka applying muka ga application ne based on application ne su za mu sa a je assessment makaranta aka je assessment a wurin din za a ba su form maybe sai su cicika duk takabun da ya kamata kriteria da ya kamata za su akwai ka'ida da ya kamata in suka yi meeting din su sai a ba su approval na taking over kamar da na faɗa a baya aka yi taking over gwamnati sun ɗauke nauyin makarantar kenan za a zama duk abin da ake gudanar maka gwamnati za su masu. masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu. A gaida na kwari da tawagarsa. Masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifayin. hukumomi a jihar florida da ke nan amurka sun kaddamar da bincike kan takaddamar da ta faru a filin wasa na hard rock da ke birnin miami a yayin fafata wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar amurka ta arewa wato kofa america ta bana a jiya lahadi an yi ta ɗage lokacin buga wasan da aka tsara somawa tun karfe 8 na dare sakamakon aran gama tsakanin jami'an tsaro da makallata sakamakon wasu da suka kutsa ta suka shiga filin wasan ba tare da tikitin shiga ba daga bisani dai an soma wasan da karfe tara da minti goma sha biyar aka kuma kwashe tsawon mintuna 120 kafin a tantance zakara kasar argentina ce ta yi nasarar lashe gasar ta bana bayan doke colombia da ci ɗaya da nema wanda ya bata damar daga kofin karu na goma sha shida a tarihi to sai dai ta fuskanci turjiya sosai daga abokiyar karawar tata wato colombia wadda ke kan ganiyar wasanni 28 ba tare da an doke ta ba wacce kuma ta jajirce da zimar lashe gasar bayan jira na tsawon shekaru 23 a ɗaya ɓangaren kuma 'yan wasan ƙasar spain sun sauka gida a yau litinin bayan nasarar lashe gasar cin kofin nahiyar turai ta bana a yayin da kuma ake ci gaba da shagulgulan bikin samun wannan nasara a faɗin ƙasar spain din ta sami nasara ne bayan doke ingila da ci biyu da daya a wasan karshe ta gasar da aka fafata a jiya lahadi a birnin berlin na kasar jamus wanda ya bata damar kasancewa kasa ta farko da ta taba lashe gasar ta nahiyar turai har sau hudu bayan saukar 'yan wasan tare da jami'an hukumar kwallon kasar a filin jirgin sama tawagar ta kasar spain ta zarce ne kai tsaye domin ganawa da ministan wasannin kasar kafin daga bisani kuma suka nufi tsakiyar birnin madrid domin fareti da sauran shagulgulan bikin murna to sai dai sabanin yan wasan kasar spain yan wasan ingila ma sun koma gidan to amma su dai cike da sanyin gwiwa sakamakon rashin nasara da suka samu a wasan na karshe da suka so ɗaukar fansa kan kasar ta spain da ta ba su kashi a gasar cin kofin duniya ta shekarar 1966 shekaru 58 da suka gabata rahotanni sun bayyana cewa akwai yiwuwar wannan ne wasa na karshe ga shahararren kocin kasar ta ingila gareth southgate wanda ake ɗauka tamkar wani gwarzo da ya raya ƙungiyar ƙwallon ƙasar a cikin shekaru takwas da ya yana jagorantar ta amma kuma ya kasa samun nasarar lashe gasanni tuni kuma da ake raɗe raɗi da hasashen wanda zai maye gurbinsa inda tuni aka soma lissafa sunayen manyan masu horar da 'yan wasa ciki har da tsohon kocin liverpool jagen club da mai horar da 'yan wasan newcastle eddie howard da kuma tsohon kocin chelsea graham Potter. bangaren wasan tennis kuma matashin dan wasan kasar spain carlos alcaraz ya lashe gasar tennis ta wimbledon ta bana bayan lallasa dan kasar sabiya novak yakovic da turmi uku a jere a wasan karshe ta gasar ta bana da aka buga a jiya lahadi wannan da ya maimaici ne na karkiyar wasan karshe ta gasar ta shekarar da ta gabata to amma kuma bata yi zafi kamar ta bara ba wadda ta kai su ga buga turmi biyar kafin alcaraz ya sami nasara akan yakovic da turmi uku da biyu wannan ya sa manazarta lamuran wasanni ke ganin ta yiwu lokaci ne ke kokarin wucewa na shahararren dan wasa novak yokovic wanda ya kafa kowane irin sabon tarihi a fagen wasan tennis a duniya idan ka ɗebe tarihin yawan lashe gasar ta wimbledon wanda ya lashe sau bakwai amma kuma ya kasa a kokarin sa na cimma tarihin da roger federer ya kafa na lashe gasar sau takwas a tarihi Djokovic mai shekaru 37 da ya lashe manyan gasannin tennis 24 yana kokarin samun lashe gasa ɗaya domin kafa sabon tarihin da ya zarta na margaret court wadda ta kasance 'yar wasa ta farko da ta sami lashe gasannin tennis 24 fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi kemini samalin gwiya nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzara. Idan ka shigo ka su ba fara'a. To masu sauraro sai a mana afuwa mun sanadiyar lokaci ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba kuma da haka ne za mu naɗe tabarman shirye-shiryenmu na yinin yau litinin. Sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci mr chan ni aisha ma'azu nake muku sallama daga nan birnin washington dc bisalam